yana imani da ranar karshe manzo ce fal yukrim ka yi girka girmama ka ringa girmama bakinka ka ringa girmama bakinka iya gwargwado daidai misali kai kuma ba ko ba ce ka je ka shantale ba in ka sauko shi a ce kwana nawa ka ce sati daya ba daidai ban kuskure mun gane ka bar tafiyar sati daya in da ka yi tafiyar sati daya ka yi tanadi. wurin kwana da abincin ci da komi mun gane ko shi sannan ga muku da ku je Accra ko yan Accra da ku zo kuma shin da ka wuce sati ya tanadi ana ce maka wani ga wuri shiga ci a ba damuwa ina da hotel akwai wurin sauka na yi komi amma ka zo gidan mutum kwana dai manzala ce kaka wuce kwana uku ka zo ka zauna a yi sati daya a yi bakwai guda har ma yanzu ya tambaye ka kace ina neman yanzu ma na dau shawara kamar ina son saura <laughs> kaga kuna dariya halinku ne eh. <laughs> <laughs> ya saura a gaji da shi shi bai san gaji da shi ba Allah ya kiyamu da wawaye a gaji da mutum bai san an gaji da shi ba wawa yana zaune yana ci yana sha kuma an gaji da shi <laughs> to shi ke sa kana jin labarai kana jin wa'ansu labarai na wato baki kana jin wa'ansu ka ce almara da ma ba almara ba ne wallahi ba almara ba ne kana jin akwai wani da muka ji wani bako da aka aje mai abinci yana ci yana ta ci yana ta ci ya ci har an gaji da shi har ya zo kai yaron na ce baba ba ku gana ci abinci kwarai ce yaron baban kuma ya ce ma yaron bari ba ya ci abinci ba in ya ci wanga bai ci an ce maka in ya ci wanga ya ci kuma ne an ya ci wannan karshe kenan wato yanzu automatically an gaya mai yau da cin karshe kenan to kaga wauta kenan Allah ya kiyaye da wauta yes Allah ya kiyaye to amma wanga si abihi wa dhaqa bihim zar'a annabi lutu ya samu ya shiga cikin kunci ya samu kansa cikin damuwa lafiya saboda mutanen sannan mugayen mutane ne <coughs> mugayen mutane ne mu yi bayani har jibril da annabi lutu suna tafiya za su je gida akwai maganganun da maluman tafsiri suka sarrada cewa allah ya ce ma jibrilu jibrilu kan ku yi azaban ku tabbatar annabi lutu ya kafa musu shaida daidai hudu ya ma na shaida ne ne hudu ya ta cewa mutanen garin ga ba ku san su bane aikin su ne kaza mutanen garin ga ba ku san su bane aikin su ne kaza mutanen ga ba ku san su bane aikin su ne kaza ina jin cikin ta sati mai bayani har ana yana tambaya yana tambaya ba za ku wuce ba suka ce za mu kwana ne muna waga garin sai na ce ba ku san wanga kasan ba suka ce ya ma nan wanga kasan me ke faruwa ne shi annabi lutu ya ce ai wa'annan inna qaumi sharru khalqillah inna qaumi sharru khalqillah yace qaumi mutane na sharru khalqillah halittar Allah gaba ne ba a taba mugaye kamar mutane ba iko inna qaumi sharru khalqillah yace mutane mutanen gari na qaumi sharru Su sune mafi sharrin halittan ubangiji Allah subhanahu ta'ala. wani ya ce innaha la sharru qaryatin fil ardi amala innaha la sharru qaryatin fil ardi amala jibrilu na tambayan annabi lut lafiya she ya ce innaha ya ce kaga wanga gari da kuke cewa kuna son ku kwana cikinta la sharru karyatin fil ardi amala tunda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkaryu alkarya alkarya alkarya alkarya wanga alkaryan kazama alkarya na tarin jaikowa har ya kai kuma falamma masha sa'atan da suka yi tafiya kaɗan sai annabi lutu ya juya ya ce kuka ce za ku kwana suka ce eh sai ya ce innaha la sharru qaryatin fil ardi amala ai ba a taba alkarya da ta saba ma Allah da mugun aiki kamar mutane na ba ya kuma yi tafiya kuma sa'a ya fadi ya kuma kai na hudu ya fadi jibril ya ce to shikenan abinda Allah ya gaya mana to azaba ya tabbata kenan dama wa innahum atihim azabun ghayru mardud atihim azabun mardud shikenan sai ga annabi wato lutu ya shiga da su gida kowa bai da labari sun zo gidan kowa bai da labari daga annabi mutu sheshi sheshi da bakinsa she mutanen gida to amma ya aka yi ya aka yi she ga mutane na zuwa malam umar ina jin ka muna bayani amma sake muna bayani ko na ja mu je أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب الله أكبر نعم واصل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 annabi lutu kamar da na baku labari ya shiga gida da bakin amma gabanin ya shiga da su gida yana cikin damuwa domin yana ganin cewa wanga alkaryan da yake ciki da wa'anga mutane da ke tare da shi miyagun mutane ne suna cikin aikin banza wanda an bai dauka fas shi sa zuwan wa'annan eh, wato zuwa mutanen da ya shiga gida ya shiga gida da su ya kulle kofa gaba suna cikin gidan ya amintu malam shi Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ja'ahu qaumu wanda yake jin tsoron su cewa kasu muna na aiki na shiga sun sun zo suna buga kofa qaumuhu yuhra'una ilayhi al-ihra'u al-ihra'u malam ya ce huri'a uhri'a ihra'an ay bi wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi yuharwilun mashun bainal mishyataini maluma suka ce shine al-harwala yuhra'una suna gaggawa jiki na rawa suna tafiya ba gudu ba ba tafiya ba kuma ga jiki na rawa lafiya saboda mummunan aikin da ke tare da su ka sani da bai so addicted to sodomy wani abu suke yi suna amfani da namiji har annabi lutu yana musu bayani lokacin da suka fara wannan aikin nan ya ce a atatuna na minan alalamin وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أتأتون الذكران من العالمين سنة زكي ممزاني ممكن ماتا إيه سنة زكي دا مزا ممكن ماتا عبد الله بن عباس ما su yi يعني wanga أيكي aikin ga ya aka ya fara ana da mafara ana da lokacin da abin ya fara wayansu malumma suka ce wannan mugun aikin sunan da suka fara abdullahi bin abbas akwai ruwayar aka samu daga gare shi ce wato suna nan ne she iblis ya zo musu cikin siffan namiji kyakkyawan samari kyakkyawan samari idonsa ne ko kalitansa ne kyakkyawa tun daga sama har kasa sai wannan shi iblisin da kansa ya yi wato ya yaudare su ya sidiusun su kun gane ko ya su da ya bin su shi wanda ya kwana ya ji daɗi shi ce kai mayi mana kai mayi mana inda aka fara ke wannan tafsirin mina tafasir ne wa tafsir ya kula wani tafsir ya ce la abin da bar mutane annabi lutu suka fara cici juna namiji na yi da namiji shine wato suna da gonaki masu noma ne suna da gona cikin gidajensu suna da gona kuma a gonansu sannan kuma suna da gonan naki kan hanya bakin hanya itatuwa ne masu wato itatuwa ne da Allah subhanahu Ta'ala ya azurta su da itatuwa na kayan lambu su mango ne su ayaba ne su uh, pineapple ne kai komi na jin daɗi suna da shi shi aka zo aka yi fari da aka yi fari shi shukin malam bai ba su samun shi yadda suke so shi suka ce to yanzu mu kuma gare mu ga mutane na yawan bi baki na yawan zuwa ya za mu yi shi sashe suka ce to kan mu mu samu wato shukin ga ya tabbata mu tsere baki shiga shi suka ce to ba da mu tsere baki cin abincin mu san baiwa baki su ci abincin mu to ya za mu yi mu hana baki kaji Allah ya kiyaye she ɗaya ɗayan su ko kuma sashen suka ce ma sashi duk wanda ya shigo in namiji ne shigo garin ga mu kama shi mu tube duburinsa guda mu ya kwana da shi bayan an kwana da kai in aka masaye ka aka kwana da kai aka kare mun gane sannan shi a ci ka garama ka biya dinari hudu kai a yi amfani da kai ka biya 4 dinari sai suka ce in muka yi haka labarinmu ya je nisa kowa ya ji tsoron garinmu mu kada mu ci abincinmu kasu wannan muga mutane tafsirin mina tafasir wa tafsir ya kul wani tafsir ya ce la aikin annabi lutun nan ko kuwa liwa aikin mutanen annabi lutun aikin mutanen annabi lutu na shine alliwatin na ya fara mata ne mata ke mata ke amfani da mata suna madigo ne tsakanin mata yake matan na amfani da mata wanga ta shiga mawan wanta shiga mawan wanta shiga mawan sun yi shi shekara arba'in eh yana tsakani tsakanin matan Allah kiyaye kamar yadda yake cikin zangonninmu yanzu matan ke amfani da matan sai har labari ya fara kaiwa zuwa ga mazan sannan mazan suka fara yi ma mata su mazan suka fara yi ma mata ta bangaren dubaransu mun gane ko har suka zo ma ba ruwansu da mata maza suke so to da wanga aiki ya bayyana annabi lutu na mamaki ba wanda ke ce wani ya bari she ce musu a ta'atunan fa'inakun لتعتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين يجي كون قال الأمة أتعتون الفاحشة كن زور ودوت الفاشا ما سبقكم بها با وني دم أدم با وني خليت الله دي تبا ونن أبن قبانينكم suka ce me muka yi yace a innakum lata'tuna rijala shahwatan min dunin nisa yace a innakum ku lata'tuna rijala kuna kama maza ku zake ma maza lokacin da sha'awa ya kama ku min dunin nisa ko ma bayan mata yace bal antum qaumun musrifun wallahi ban taba ganin mabarnata mugayen mutane kamar ku ba malumin salaf suka ce wallahi gabanin mutane annabi lutu ba a taba wani al'umma ba a taba wani halittar allah aljanu ne ko mutum ko dabba ba a taba wani dabba ko aljannu ko halittar dan adam da namiji ya sha'awar namiji sai al'umma annabi lutu e, su ne farko namiji jikin shi na rawa bai iya zama hankalinsa tashe don ya ga danwansa namiji kun san ba lafiya wallahi ba lafiya barin gyan ku ba wallahi hatta dabba ni in dai na ga dabba Allah kiyaye ko ba zai ba dabba namiji ya hau namiji ko na shi zai ko na wa zai domin ya za ya za wayi gari har mutum na tunanin dawon shi namiji mutum na tunanin dawon shi namiji har ma Allahu akbar Allahu akbar ai mu duka maza ne nan kun san yadda sha'awum yake da mata ko ko ba ku sani a ah, kowa ya sani kowa ya sani a kowa ya sani in ka sani ba kamar baka da lafiya a ka sami lafiya eh baka da ai maganin gaskiya ne eh duk wanda ka ga kana saye kana jin lamarin mata jikinka ko kana jin ah, kai namiji ne amma kai shuru nunu sakina <laughs> ba lafiya eh, ba lafiya ka je ka nemi jinya to kun ga yadda misali bayan Allah matan aure kake jin da matan aurenka sai a wayi gari namiji haka yake jin ma namiji kai Allah kiyaye la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malumin salaf akwai malamin salaf da yace yace na ransa da Allah yace na ransa da Allah na ransa da Allah in ba don Qur'ani yace mutanen annabi Lutu namiji ya hau namiji ba ba wanda zai ga ni in yadda daga ci dai malumin ya ce wallahi in ba don cikin qur'ani na karanta a innakum la ta'tuna rijala ko kuma a ta'tuna dhukrana min alalamin in ba don kur'ani ya fadi ba ni ba wani dan adam da zai bari labari ya ce ya je wani gari ya ga waɗansu maza na kwana da maza shi ya ce wallahi ban yadda na ce kai babban magareci ne amma da qur'ani ya fadi shi ina mamaki wani irin mutane kenan shi Allah ya jararce mu da irin ga mutane kuwa ana nan yanzu haka ko da Allah ya jarce su ga ciwo eh Allah ya jarce su ga ciwo wallahi kisa ina nasiha gabanin je gaba ina nasiha ina nasiha irin masu boarding houses na wanda suke da boarding house kun gane ko wanda suka suke da boarding akwai wurin maza maza da mata ko wurin maza sawawu ss ne ko a'a irin yanzu irin makarantar tafizul qur'an tafizul qur'an na wallahi a ta bincike in baka ana mugu aiki wallahi a ta bincike wani lokaci nan ga kusa kusan nan ga mun samu wani labari kamar ko cikin som ne ban sani ba stand to be corrected da aka bincika manyan nan suna tuba yaran suna amfani da su irin wanga abin abin nisa na ce a ta bincike maluman su ta bincike irin wanga al'amarin nan in ai ma yaro bai yi fadi shi sa sannan ko ina roƙon iyaye in yaron ka yaro karami ne bai da karfi bai mallaki hankalinsa ba irin yaron 10 years 9 years 12 years na kaga doke shi kai ka aje wurin ya zama masala kaga da shi kai ka jefa shurin a da ba masala amma yanzu masala ko ma ba masala bane yanzu masala ne wani zai mai ya sa kudi hannu shi wallahi yana ya kanka duba yaron ka zama wani mutum daban duniya na daban tsoro fa yanzu wallahi duniya na daban tsoro ba muna cewa ka kai yaran boarding houses bane amma wanga wanga wani ya ce da bitter truth kenan gaskiya ne wanda yake bai da dadin ji amma gaskiya ne gaskiya ne zai yi ma an taba kama wa'ansu ma amma ba magana mugun aiki ne ya bi ko'ina ya zama ruwan dare ga magdari shi sa ninna ba da shawara in dai kamar yaron ka ya zauna wurinka yana zuwa makaranta yana komowa ba damuwa ai wannan in ya je komo kuma ka tube shi tun sama akansa ka duba shi da kyau ka duba yaro ka ma ya faji ne ko ya yi targade ne ko ya ni jon ciwo sai ka ce mai wani bai maka wani abu ba tambaye shi in zamani ya sake rayuwa ya sake shi mu ma mu bar tarbiyya ya sake amma kaka yi kamar kana cewa ni yaro na ni yaro na wani ana bayan shi ta ba ni ba to ka akwai randa zai fito shi ka mutu da ji eh ashe sa ake ce ma waɗansu in an ce mai wata yaron ta yi sata ta ce yaro na ba barawo ba ne lafiya inda shi sata kira shi zuwa kira shi zuwa shi sa don Allah kubar mu kula da wanga al'amari yana da mahimmanci kwarai ubangiji Allah turta mu baki da Allah ya kare mu da wanga al'amari shi sa Allah ce abu qaumuhu yuhra'una ilai yuhra'una ilai suna gaggawa gaggawan jikin na rasara saboda addiction su duniya shiga cikin jikinsu Allah ya kiyaye al'ummar musulmi da mugu aiki wallahi mugu aiki ne shi yasa manzo Allah ya ce idza wajadtu idza wajadtum in kuka samu man ya'mal bi amali qaumi lutin wanda ke irin aikin mutanen annabi lut nan al fa'il wal maf'ul da wanda ke yi da wanda aka yi ma duk aka shi su baki daya kai akwai riwayan da yace in idza wajadtum man ya'mal bi amali qaumi lutin duk wanda kuka same su suna cici juna namiji hau namiji ko su suna irin wannan gen nan kai akwai wansu malumman salaf wanga shi ba riwayar hadisi bane akwai malumman salaf da suka ce kona su zai kun san dalilin kona su saboda Allah subhanahu wataala kona su yayi za ku jin da Allah musu azaba Allah kiyaye wanda kuma Allah ya jarabce su da wanga mummunan aiki muna rokonka Allah kai ne Allah ka warkar da su ubangiji Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka fitar su cikin mummunan aiki shai ubangiji Allah ya ce waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi ay al-isra'u ma'a ra'adatin fil jism suna gaggawa jiki na rawa ka san yin lokacin da mutum kake gaggawa jikin ka na rawa ko yaron ka bai da lafiya ko an ci wani asari ko a'a wani alkhairi na zuwa maka kana gaggawa ka je ka gani kaga kana tafiya baka son ka yi gudu sannan kuma baka son ka yi tafiya to tsakanin tafiya da gudu ana ce masa al-ihra wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi yusri'un suna gaggawa sannan Allah ce ne wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at ay min qabli maji'ihim ila lutin ba zuwan wa'annan mala'ikun nan yasa suke wannan aikin ba gabanin ma annabi lutu su zauna annabi lutu suna gaggawan nan aikin su kenan amma kowa suka samu labari yana ya shigo cikin garin an ce sun fi ma baki ma suka yi ma baki shi suka zo in ba baki yanzu suna yi ma juna ne da baki ake kama in an ka shigo gari shi a kyale ka da ka shiga ka shiga ka shiga shi a taushe ka in aka taushe ka shi guda ya hauka in ya kare shi a taushe ka haka za su kawonka da an gama sannan sake ka eh akwai wani gari da aka taba irin wanga mummunan aikin tamma mafi yawa akwai wasu kasashe saboda girmamawa da wannan kasashe ba mu cika so muna irin ga bayani ba wallahi wani ya je aikin haji ko kuma ya je wani irin aikin yana na aikin shi ne ban kaga zan yi bayani ko ba da ko <laughs> baki na dai sulmi wallahi aka kama shi ba gan shi ba fara shan aka kama aikin haji hmm. aka tambaye shi lafiya ce wani suka kama shi mugun aikin da suka ne shi ke kasan ya zama ruwan dare ga madari sai sa ku yi hankali kuma in kuka ce in kuka yi tafiya kuka ce ko ina ku ta duban kanku da kunji in baka wallahi yana maka mata ake kama ana kama maza wallahi ana kama maza a yi aikin ba kai na maza ma in an kama shi aikan yi wannan mugun aikin yana da wahala ya komo da ran shi shi sa Allah ya kiyaye yura'una ilayhi wa min qabli kanu ya'maluna sayyi'at Gabanin aka sun kasance suna wannan mummunan aikin nan sai Allah ya ce qala ya qaum <coughs> da suka zo shi suka buga kofa wa ya gaya musu maluma sun ce matan shi ta je ta ba su labari ne eh, matan ita ta je ta ba da labari ta je ta ba da labari ta ce mai domin in matan annabi lutu ne cikin wani al'umma ta fito cikin su ta fito ko wato cikin garin no ko ba ka ba me sai wani maluma suka ce ita ne ta fita ta zagaya ta je ta gaya musu kama ai annabi lutu ya yi bakin samari kyawawa masu kyau hmm. maza beautiful handsome tana da kyau ga sunan ce sa ku zo ta kuma zamto ta shigo ce sa kai hankali in da ka yi aure in za ka yi aure ka duba mata ka aure ta in ba ka ba kaka aure mata da ba ta da akidar da kake kai ba bai eh, kaka aure in kai kaka zo ta shegiya ka kawo gida ta zo tana maka bautan shawo ibrahim eh kaka aure wata iri iska ka duba wanda ta ahlus sunna ne ta yarda da tafiyar sunna ba abin da ke burge ta shi tafiyar sunna ka aure ta wanda ko take jin daɗin yan bid'a ko yar bid'a ne ita ma ta aure dan bid'a ko ba ka dan bid'a bid'a sunna sunna hanyar jirgi daban na mota daban amma ka je ka auri wata yar iska ta zo tana cikin gidanka ta haifi maka kai ga kana yan sunna haifi maka yara yan dariku ai magana ya kare a haifi maka jikokin shehu ibrahim cikin gidanka a an gama da kai an cika an cika an cika yaki kenan cikin gidanka shi kuma kun sani in ya riga ya shigo cikin gida barna ne ba tarin barna bane ne. Eh, eh, yana so ne ana barna sosai ya rikitar da mutum har mutum ya ce ya kwada da malaika maji kasa su shehu ibrahim su shehu ibrahim wallahi ai wanda suke bayan shehu ibrahim suna da karfi hali sosai mutum ya ji shan ibrahim rashin kunya yake ma Allah in shan ibrahim ya shige shi sosai darika ya shige shi sosai maganar baki shi rashin kunya ne yanzu aka gaso wanda ke cewa in Allah ya yi barna malami suka yi Allah ke yi ma Allah gyara ba bi shi ibrahim ya kawo nan ba to ta Allah ya kare mu baki daya shi sa ka duba matan da za ka aure ko ya take da kyau ko ya kanta yake in ba ta kan aqidar sunna sallama wallahi in baka ya maka mamaki eh amma za a aure ba binciken wannan a bincika sannan kai kuma kaka dauki arka ka ba wani dan bid'a eh domin almar'atu ala dini khaliliha ko kuma ala dini mace mafi yawa tana kan addinin mijinta ne eh shi ka auri wannan shi ka auri mace wanda yake ta yadda da tafiyar sunna aure sunna suna ma sunna ba ta addu'an bakwai ba ta addu'an eh, arba'in ba ta duka kaka wani mata kaka yadda mata kana zuwa yana addu'a addu'a nan wallahi kaka yadda domin ka ga mu'ali sunna muna nan mata muna zaga baya suna zuwa eh mata muna zaga addu'an uku bid'a ne kan namiji da na mace bid'a ne kan namiji da na mace na bakwai bayi ba na duk wani abin da duba aure abu na farko shi ne batun addini akida yi very very important in ba ka ka auro wata ta zama kai gara kan jama'u cikin girinka da ita sannan kuma ka je ka gama dangantaka da wani wallahi gara kan jama'u da mai shi an taba wani za a daura wani aure ni na san wannan aure ni na hana wannan aure eh irin wannan ana da'awa suna sukan da'awan nan ba ma ba dan dalika bane yana sukan da'awa ne ko me aka fadi shi ta suka ko ba yau bane lokacin dawa su shek taufik da su ne in yi zauna bai da aiki she suka she kuma ka wayi gari she ya shigo cikin gida ya zo neman yariya na ce ya baka ya na ce wanga da iska ina je har ya mutu bai mantawa da ni eh, kuma ya ce zan na fadi mu muka hana ka dan iska e mu muka hana ni na hana ni na kira yariya na zauna da ita na ce kin ga wawo eh she na ce kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne ta ce ko na ce aike kina wurin mata ne baki ji ya ce kaza kan mala adam baba ya ce kaza kaza ya yi kaza ya yi kaza su kan alu sunna yake kuma shi dan sunna wadda sunna na buge sam na ce ya kika gani ta ce malam a yanzu na fi ka shi ba. na ce to wala ya kare kogo ce sa duba irin wannan shegun nan suka shigo gidan kwakwai dawo don barin jamu ire-iren su abdullahi bubai musallu da in ba mai kamannin abdullahi bubai musallu ganar ranar dari ka gaba daya ba gani ba ni ma na zo kaka ba ni gwada eh, amma ni na ga yariyar kari suna ne na son karin gyara maka gwada ga <laughs> da ana ana iya yukhrijul hayya min al mayyit to in ka samu yukhrijul hayya min al mayyit ba ko musha ga ayi eh ai ana iya shi mushe ne amma shi ya fira yayye ko ba ka ba eh ana ya dan bid'a ya haifi limamin ahlus sunna yukhrijul hayya min al mayyit ko ga ka to ita wanga yar iskan ga ita ne ta zagaya baya ta je ta tona ba annabi lutu asiri ta je ta yi bayani ta ce musu kama annabi lutu ya yi baki bakin nan kyawawa ne shi kenan ga annabi lutu na nan shega shi wajen ahu hura'u na ilaihi wa min qablu kanu na sayi'a suka buga kofa na. qala ya qaum yana buri wa shaidan lafiya suka ce <laughs> mun ji kayi baki ne ko ka san bakin ka baki mu ne mu duka muna cikin gari shi ce a'a shi yasa abin da ya kawo kenan suka ce wallahi ba abin da ya kawo mu mu ba mun zo mu yi fada da kai bane ba mun zo nirjima da kai bane mun ji kayi baki samari kyawawa shi yasa abin da ya kawo mu kenan mun zo mu gaishe su da ka fita tsakanin mu da su ai yanzu mutum na da in kanshi shi yasa kyale mu da su mu tattauna an mun dace wannan ba maganin ka bane annabi lutu ya duba su ya ce musulmi قال يا قوم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم شيخ يا قوم يا قوم تانينا هؤلاء بناتي yace haula ibanati ga waɗannan mata na ne ƴaƴan mata na ne suwa kenan bi mana matan garin duka bakin duk na macen da ke garin duka bakin da diyan annabi eh kun dalili kuwa annabi aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu shi yasa kowanne ba annabin zamanin sa yana masayin uba ne matan shi kuma na san iyaye ne kai bari ga ana iya hakkin sama ma kanka yafi na ubanka shi yasa annabi muhammad ai yana nan ba yana nan uba bane ai uban kowa ne domin tunda matai Allah ya ce matan manzon Allah iyayenmu ne manzo Allah me kenan shi wannan kuma sunnan annabawa ne shi yasa da yace haula banati banatin nan bimana yana nufin ‘ya'yan matan garin baki da da matansu da suke gida tare da su matan da kuka barin nan hunna atharu lakum su Allah ya halice ya salkake ya baku wannan su Allah ya baku su ne mafi sarki gare ku su ne wanda wato kana son ka gane kama daga nan kana gane ashe annabi lutu ya gane cewa cikin sodomin nan da cikin wannan mugun aikin nan akwai cuta ko ba cuta ce ai an ce masu aikin nan sun fi kamuwa da hiv don Allah akwai cuta cutar da ke ciki don Allah ga ramin duburin gafa a ta shiga a shige mutum a shige mutum a shige mutum har ya zo be an ce in masu aikin nan in suka yi sosai wallahi bai iya kama kazantan duburinsa da minti daya ainihin kana iya misali jarabtar cikin ka idan motsa ka dan yi karfi hali kai ka zan wani ya zauna one hour wallah wani ya zauna one hour lafiya saboda zai yi wurin ba wurin biyan bukata ko kuma a'a ba zaman one hour ba shi da inda za shi biya bukata kamar 30 minutes ko 20 minutes sha Allah ya maka wani wato wasu sinadiri da nahura wanda suke iya su kama mugari haka je ka iya ka je ka biya bukatanka to sunnan da yake sun shiga abinda Allah bai son ya shiga wurin ya shiga shai wannan lastik nan da abubuwan da ke wurin nan shai ya zo ya sake ya zo malam da ya same shi na zuba wake shi sa annabi lutu ya ce ha'ula'i banati hunna atuharu lakum mun gane ko wato akwai cuta ma ciki in ba ka biyu ba cuta ya same ka to nan kuwa ke tabbatar muna cewa kama haƙula banati hunna aqharu lakum ga ayyan mata mata duk matan da ke garin baki daya sawa'un ko da sun girmi annabi lutu ne wallahi babansu ne tunda shine ba annabi kamar yadda ya tabbata zamani annabi muhammad ko shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce hunna atharu lakum hunna atharu lakum nan wato wannan na nuna cewa ubangiji allah su ne mata da allah ya salkaka ai kaga farajin mata ku min gafara in ba don allah ya ce a shiga ba wai sai shiga wurin allah ya halatta ya ce annabi adam wanga na maka halalin ka ne to kaga da yace at-taharu lakum shine mafi tsarki gare ku wato wannan ke nuna cewa ashe sunna ba jin dadi zalla ba sunna ma akwai lafiya ciki eh wallahi akwai lafiya cikin sunna ai maluma na bayani cewa ya kamata maza masu aure ku ta jima'i saboda jima'in na at least cikin sati dai kai so uku ko kai so biyar saboda kana me kana samun lafiya ya fi da maka stress ya bar kana hankali kana think straight ya bar kana kana jin dadin jikinka ai bai yiwa Allah ya samu aiki ba alheri ciki ai Allah ya samu aiki kuna ta sise ai Allah ya samu aiki Allah ya samu aiki Allah ya gura ma annabi Adam ya je wannan abin annabi Adam ya yi dukkan gwamna muke zaune ga dubba kire in ba don shi ba kun gani na tafsiri na inda na fito kenan inda kai ma ka fito kenan kana ta Allahu akbar inda ka fito kenan inda ba yi jima'i ba da mun fito ba mu fitowa sunna kenan that was the that's, that's the reality shi ya ce hunna atharu lakum zaka ji dadi ka samu yara ka samu lafiya ka hankalinka ya kwanta ka focus eh, akwai dadi ne ce hunna atharu lakum ka ji dadi ka samu yara ka focus blood pressure ka yi normal ya rage maka stress ko ya kore maka stress gaba daya shiga amma ga masu mata malam sani allah saka maka da alheri <laughs> malam sani ce malam masu mata masu mata o to <laughs> eh, don yanzu yanzu sha ja sake maka magana ko eh a maka wa kallabu lakal umur kamar ni ana sun dafa a ce wani na support gay to ba masala ba damuwa ciki ina yi allah da ke saman ga ya sani ko ba ka in ko ba hali na bane ko allah ya ne shi yasa ni kunna zo ne na san ba an tanka magana ma na nu bai kamata ma yi haka ba amma abin da nake sun ku gane ne in dai aiki na ne da nake taimakon yange wannan taimakon su ko Allah ka sani ka sani in dai aiki na ne Allah ka sani kuma Allah na san ka san ba aiki na bane ban damu da wani ya yadda ko bai yadda ba in ko ba aiki na bane wani ya min karya to Allah ka sani wanda ya min karya na dauke shi na sa hannunka aya ta yi amma ni ban kun yadda ba ku yadda ba ba ruwana ni ba ruwana na ni ba ruwana na ni ba ruwana na yanzu yana kallo na ya san abin da yake ciki ko da Allah bai sani ya sani shi yasa in haka ne ya sani in ba haka bane kuma shi sa Allah uhkum bainana wa bainahum bil haqq wa anta khairul hakimin amin be kare ba abin da ke son ku gane ne shine wanga aiki ga aikin mutanen annabi lutun ga mugun aiki ne shi sa annabi lutu da zai musu magana ya ce ula ibanati sai ce mai wannan akwaru kun ga wayannan 'ya'yan na. masu malumin tafsiri suka ce da ya ce ‘ya'ya mata bi ma'ana matansu kenan da wanda ya haifi da wanda bai haifi duka ba domin nan ga zamanin al'umman manzo Allah ga matan manzo Allah iyayenmu ne ko ba iyayen ba ke sake ce musu nana Aisha ummul me ummul mu'minin inda ita ummul mu'minin ne ashe mijinta wane ne shi ba mahaifi ne nawa na mu'minai baki daya Allahu akbar kisa annabawa suna zama iyayenmu amma Allah ba uban kowa bane shi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ya fi karfin ya zama uban wani baka isa Allah zama ubanka ba amma dan adam daraja ne ga annabawa a ce al'umman gaba da 'ya'yan annabawa ne shi sa shi wasu masu ce da ya ce ha'ula ibanati wannan atharu lakum da ya ce musu ha'ula ibanati wannan atharu lakum na wato wannan ke nuna cewa wurin nan akwai lafiya in an hanyar da Allah ke so kuma babu shakka a akwai lafiya akwai albarka akwai abubuwa da yawa wanda yake yanzu zamani ya zo scientists sun nuna irin amfanin da ke ciki ko ba haka ba sai ya ce musu me فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله سيتي كجي سورون الله فاتقوا الله كجي سورون الله سنمي ولا تخزوني في ضيفي فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي كجي سورون الله ka ku sani kunya cikin baki na na yi baki ka ku so ku sani kunya ku sa kanku kunya ku sani kunya shi su masu kace ne na alaysa minkum rajulun rashid alaysa minkum rajulun rashid yace yanzu a cikin ku ba mutum wanda yake shiryayye ba shiryayye cikin ku ba mai hankali cikin ku ba mai wayo cikin ku ba mai tunani straight ba mutum wanda yake wanda yake a single right minded person among you ba mai hankali ba mai tunani straight cikin ku in ma kuna yi kan baki baki ko ba annabe haba watan cikin ku ba wanda ke ce mun ya bari ma'ana shi kenan alaysa minkum rajulun rashid cikin ku wa wanda ke ce mun ya bari ana mugu aiki ba samu manya da suke magana wani ya ce a bari ku dukkan ga ku zo za ku wanga abin ba mai hankali cikin ku da zai gane cewa kai abin ga da muke fa kan mu je gidan annabi lutu da shi ba wanda zai wannan alaysa minkum Rajulu rashid ba mutum cikin ku da zai hankalta ya gane cewa kama mu rufa mu ba annabi mu asiri shi mun songa magana da mun songa magana suna kallon shi na kallon su ku ji jawabin da ɗan iska suka bayar na amma da umar yi muna bayanin jawabin قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد نعم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي أو آوي إلى ركن شديد الله أكبر نعم قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق Kalu, da yace musu alaysa minkum rajulun roshi! shin ba ku da mutum cikin ku wanda zai muku bayani ya gaya muku abin da ya kamata kan abin da za ku yi gaba ku dace bai dace ba sai suka ce qal nam قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق قالوا alimta علمت suka ce, ya lutu. lutu laqad alimta kai ka sani yanzu maganan da muka yi da kai ga kana son ka koma da mu baya laqad alimta malana fi banatika min haq ka sani cewa malana mu mu ka san mun san ka malana fi banatika min haq ƴaƴan matan nan mu ba mu da sha'awa ba mu da wani haƙƙi cikin su mun riga mun dauki mu kan sunna da mata ka riga ka sani yanzu abin da ka sani me yasa kuma ka koma kana magana shi lakada alimta ka sani malana fi banatika min haq su wa'annan ƴaƴan matan nan da kace kaman sunna atharu lana na akwai riwayan da yace haula ibanati hunna atharu lakum bimana ga ƴaƴana mata wanda yake in kun dace kun bar mugun aikin da kuke yi in kun zo neman su da aure su ne wanda Allah ya halatta ku yi amfani da su kun gane karatun ko akwai wanga tafsirin akwai kuma wancan tafsirin na laqad alimta annabi lutu ka sani malana fi banatika min aq mu ba mu da abin da muke nema a cikin waɗannan matan na ba mu da sha'awar mata ba mu neman mata ba abin da ke kai ba ba mu da haja wurin mata mun mun ga mata ma sun tube ma ba mu jin komi haka ne kuma ina jin kamar yan gen nan irin masa irin abin da ake samun su jiki kenan gen nan da yawa kaga su ba ruwan shi da namace ko eh ba ruwan da namace me damu ba da namace sai sa magana suka fari haka ne ciwo ne wallahi kun ga irin wannan gayism nan ciwo ne ciwo ne in ya shige mutum ba kyau they they were so addicted har ma su da kansu suna confess suna ce mai kama ai mu mu yi amfani da maza har yanzu muna maka bayanin ga ba mu jin ba mata mu musamman su waye mata ba la malana fi banatika min hak wa innaka na'am wa innaka la ta'lamu ma nurid wa innaka la ta'lamu ma nurid sannan kai annabi lutu innaka ka sani ta'la ta'lamu innaka la ta'lamu ma nurid ka sa abin da muke so maza muke so kuma ka sani ba wai da mu zo muna wani dogon magana mu da kai bane ana wanga maganan ga su jibril da mika'il da israfil suna cikin gida annabi lutu na saye tsakaninsu da waɗannan mutane suna an ce ma har suna fama su sallake fensol su shigo sannan wayan gada ake ta gadaman gada sunna wanda ake neman sunna suna ciki su wanda ake sarrafa mutunci suna su suna baya su jibril da su mika'il a cikin ruwaya suna nan baya annabi lutu na fama ya kare ya kare jibrilu da mika'il kar a zo a kama su a kwana da su amma shi bai sani ba shi bai sani ba kamar nan suka zo wurin annabi ibrahim bai sani ba daga baya sannan ya me ya sani sannan yanzu sun zo da annabi lutu shi ma bai sani ba daga baya zai me mun gani ya sani ko ba zai sani ba shi yasa da suka ce laqad alimta ma lana ma lana fi banatika min aq وإنك لتعلم ما نريد لتعلم ما نريد من إتيان الرجال annabi lutu ka san mu maza muke so mana kuma ga mutanen ga sun zo kana son ka shiga tsakanin mu yana wanga magana har wani su ma su yi salle su shiga ma wannan gidan ja mu qala law anna li sai yace law anna yace na ransa da Allah law anna inda ina da karfi sosai Allah ya bani karfi wanda yake wannan karfin nan zan iya tsare ku domin ya ce lau anna li bikum quwwa ai mana jawabu shart ma'zuf lau anna li bikum quwwa mun gane jawabu shart kenan ai da yace law anna li bikum quwwa bai kara bai kawo jawabin shi yace aw awi ila rukunin shari shi malumul lugha suka ce ai al jawabu mahzuf law anna li ya dole a samu jawabu shart jawabu shart nan shine law anna li bikum quwwa wa taqdirin shi shine me lamma na'atukum wallahi inda ina da karfi domin suna dewa suna dewa kuma an ce ba mutumin garin bane ya ce ina ina da karfi sosai wallahi lamana'atukum la'auqaftukum inda haddikum lamana'atukum min maturidu ya ce wallahi kunga kunga kunga na magana da kunna lallashin ku koma inda ina da karfi da wanga duka bata taso ba shi na yi maganin ku domin wa ku sani kunya ga bakina za sani kunya a kamo bakina kan idona ana amfani da shi ce wannan aibatu kunya ne za ku sani kunya ne bakin sun shuru suna sai suna kallo Eh, baki suwa ke da su jibrilu Allah kiyaye ka je kana shegantaka wanda kake shegantaka muka shinka kenan eh ka je kana nemo ka ce wani zo ashe malaika mutuwa ne kamar rashin kunya <laughs> eh. Allahu akbar eh, ko ne kaje da kai rashin kunya shegantaka malaika mutuwa rashin kunya don Allah <laughs> ai ko nan ma ana iya ka je kana wani babatu nan ga daga dun mun taba wani lokaci muna ana traffic ya kama amma kamar wani yayi irin driving banzan nan shi traffic ya kama abin yayi kun san yan taxi drivers nan Ghana ya ta kuwa ya ta zage-zage ya fito yana cin mutunci ya bi wani private car yana zage-zage mai private bai tanka shi ba yana zage-zage mai private bai tanka shi ba da zage-zage ya yi mai shewa shi ya bude mota to da ya fito ya saya shi bude shi fara zuwa kasa ba marza ce sine unsa yaina ya bako shefta daga zagi ya koma mai siniya ta daga nan ai yanzu suna nema mun gashe siniya suke ciki su jibril suna wurin ta kaka ne law anna li bikum quwwa na aw awi ila ruknin shadid law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد هذه قراءة وهذه قراءة lau anna li bikum quwwa yace wallahi da ubangiji Allah subhanahu wataala da ina da karfi wanda yake shine asbab manzo Allah yayi wanga bayani kan annabi annabi lutu kan wanga maganan da manzo Allah ke sharhin wanga hadisi manzo Allah yayi wani bayani mai ban sha'awa kan wato annabi lutu na zo yi bayanin shi nan ina da hadisin nan law anna li bikum quwwa yace wallahi da ina da wani karfi da zan ana ku ko kuwa awi ila rukunin sharir ko kuwa ina da wata karfan majingina bi ma'ana ina da wani wani abu da zan ce in jigina wanda yake kakkarfa malama suka ce menene kakkarfan majingina inda ina da jama'a ko na fito cikin wani dangi mai karfi da na doki wannan dangin na na yake ku an kun san ana iya wani ba iya taba shi saboda gidansu ba iya taba shi saboda inda ya fito ba iya taba shi don an san wane ne ko ba ka ba mutane sun ce annabi lutube da wannan karfin nan shi yasa yace law anna li bikum kowa a wa'awi ila rukunin shadid to yanzu wani zai tambaya da annabi lutu ke wanga maganan bai san Allah na nan ba ne annabi Muhammad ya ce wallahi ya san Allah na nan eh manzo Allah ya bada jawabi manzo Allah ce ya san Allah na nan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi annabi lutu ya san allah na nan ya yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi ila rukunin shadid ce allah kai ma lutu jin kai allah ka masa albarka laqad ya ce na ransa da allah ya'wi ila rukunin shadid ya sani kuma yana jingine da rukuni ka karfan majingina ita ce allah shi shine allah don wanda ke sai bayan annabi lutu wane ne amma me yasa yace aw awi ila rukunin shadid kana yatahaddath an sabab ai Allah manzo Allah yace khudh al asbab wa tawakkal ala Allah ya yadda da Allah ya san Allah na bayan shi amma yana bayanin sababi ne in kuna son ku gane sababi to don Allah zan tambaye ku ranar yakin badar nan 1000 da ke sai danga da 300 da ke danga da Allah su manzo Allah ba sai sai Allah ya musu yakin nan Allah bai iya ce musu manzon Allah kaman manzo Allah ku bari na gama da su ai yayi wannan amma yace annabi Muhammad ku je ku yi yakin na da za su je su yakin na sai ce wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair sai ce me turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum sabab ne na iya ina roƙon Allah yawo Allah Allah ina roƙon ka kai ne mai bada ilimi Allah ka bani ilimi shan kwanta yi kwana ah. <laughs> bayan na yi wannan na kare shan je makaranta na je makaranta alif ba'un ta'un tha'un na ya abaja da na kare shan je kuma fara gama min su ab tab sab ana yi haka ta gagamawa ana gagamawa kadan kadan ana tafiya na komo gida kuma Allah bani ilimi kana roko Allah sannan ko kana zuwa mai kana yi to shine wannan abubuwan da zaka zuwa malam ka je makaranta malam ya ajiye ka fasali aje aji daya a zo aji shida a aje mutawassit je thanawi na shine asbabun na amma ilmi wurwa yake to shi sa da annabi lut yace aw awi ila rukuni shadidin na ya riga ya san Allah ke bayan sa amma yana bayani inda ina da wani sababi da ya baku mamaki Allahu su manzo Allah sun riki sababi ga sababban fa amma suna cewa yawo Allah yawo Allah in baka shiga gaban mu ba mu iyawa insha Allah ya ce da Jibril sauka da dubu dubu jibril ya sauka da dari biyar mika'il kuma ya sauka da dari biyar shi sa manzo Allah ya ce yarhamullahu lutan laqad kana ya'wi ila rukunin shadid haka manzo Allah yake manzo Allah mai tawadu'i ne wallahi mai tawadu'i ne shi sa akwai annabawan da maganar su yazo manzo Allah ya da mutunci annabawan eh kuma ba wai mutuncin su zai zube bane magana in ba in manzo Allah bai yi bayani ba wa'ansu sun doki mummunan fahimta misali zan muku da annabi ibrahim ya ce ma allah subhanahu wa ta'ala rabbi arini kaifa tuhil mauta qala awalam tu'min قال بلى ولكن ليطمئن قلبي يتي يا الله أرني نونا مني كيف تحيي الموتى كاتي كارا يد ممتا باين سمت ka قيامة نينا سنك قدامي يا ذاك يشي shi Allah ya ce mai awalam tu'min ya baka yi imani ba ne? Ya ce wallahi na imani shi manzo Allah ya ce wallahi wallahi yace nahnu aula bi shakki min ibrahim yace kan wani ya tunani annabi ibrahim ya shakka ne nahnu aula bi shak musu manzo Allah ai mu ne mafi cancanta mu shakka ka annabi ibrahim amma kaga musu manzo Allah ko mu ba mu shakka ba ballantana annabi ibrahim ku gane magana ko gane karatu wato nan manzo na sai ya mana kaman annabi Ibrahim bai shakka ba inda wani ya shakka ma da ni manzo ni zan shakka to ni bai shakka ba balantana babana annabi Ibrahim kaga ya sare mutunci sa ku zama masu sare mutuncin mutane shi Allah ya sare naku mutunci kaga manzo Allah ya sare mutunci annabi Yusuf annabi Yusuf da ya shiga gidan yari har yayi hukunci yace an. ما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان يجي ديونكو يا كوما سامو مسي يا شاير سألنا سامو رنزما أما ديونكو يصلب za a je a kashe shi a rataya sannan biredin da ya ce ya aza biredi burasa tsuntsaye yana cin nan ba burasa ba ne kanshi tsutsa yana su ce cikin mafarki ka ganshi biredi kanka ne biredi shi ya ce musu guda ya ce mun dai kirkiro mafarkin ne ya ce ai muko ba mu na haka na tun da na yi fassara ya faru قضي الأمر الذي فيه تستفتيان شان النبي يوسف يجاو آه شي قدر والنزيفتة وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين sai ce ma wangan kace ka gaya ma sarki kamar akwai wani bawan Allah sunan shi Yusuf yana cikin gidan yari an shi aka yi aka sa mai magana daukakkiya aka kawo shi nan shi sa ka gaya ma mai gidanka eh, kamar misali kamar misali ne a fidda fayili na a sake nazarin shi mun gane karatun to shi da ya tafi kuma fa an sahu shaytanu rabbi shi da ya fita shi ya manta shaidan ya mantar da shi sam sai sa bayan annabi yusuf ya yi bayanin hukuncin ya kare she sarki wa da ai kun kuna tunai da mafarkin sarki ban so yi dogon magana ban so yi dogon magana وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاف أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر و وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما عصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم da manzo Allah kai kan ayan ga ai ka san annabi Yusuf ba shi ne ni a kai labari ba shai yanzu kuma aka ce annabi Yusuf sarki na kiranka shi ya ce aje a gaya ma sarki ni ban zuwa fa she wanda suka sa min magana na an kawo su an ci magana manzo Allah ya ce Allah ya saka man nabi Yusuf alheri inda ni ne ana kira na nafta zan in ji manzo Allah ya ce a yanda na ji ba cikin nan shi aka zaka ce min sarki na kiranka ya ce da sauri zani kun sani قالها تواضعا مع مع مع مع, مع, مع اخوته الانبياء wallahi manzo ya fadi ne min babu tawadu ya kara daraja annabi Yusuf cikin huskan kaga yayi magana ya kare mutuncin annabi wa Ibrahim sannan nan ga kuma yace laqad kana annabi Lut laqad kana ya'wi ila sannan nan ga kuma yace annabi Yusuf wallahi inda ni ne masayin sannan aka kiraye ni da ban ce a ai wani bayani zan ce to malam muje maluma suka ce duka ya fadi ne min babi tawadu'i da manzo Allah ya ajiye kan shi kasa ya daukaka annabawan shi Allah ya daukaka shi kan annabawan duk lokacin da kake son ka kaskanta yan wayenka maluma kana fama a ga kowa ba kowa bane to shi Allah ya kaskantar da kai amma kana iya kana zaune ga ka ka ce malam wani abu kaza ne ka yaba ka yaba ka yaba to shi Allah ya daukaka ka haka karatun yake Yasa in kuka nemi ku kaskantar da yan wayonku Allah zai kaskantar da ku farko kuma ya daukaka su in kuka nemi ku daukaka su she daukakan da ma be Allah ya ba ku daukakan da yafi wannan daukakan baki daya wanga shine darasin da muke dauka daga law anna li bikum quwwa sai ce me aw awi ila rukuni shadid yace wallahi aw awi ai ila aw awi ila jama'atin da ina da waɗansu jama'a wanda za su taimaka mini wallahi da shi ya ba baku mamaki sai ce ila rukunin shadidi shi ke na mala ana ta wanga maganganun bayakin ba su ce komi ba su dai suna sun shiru sun shuru ba su ce komi ba to sai kuma ga magana ya biyo baya annabi lutu na saye yanzu ya zanyi. zan jan gaya ma bakin ne ga cika da su koyaya eh Allahu akbar yanzu ba sun fi karfin shi ya yi wazi sun ji, bai da karfi kuma yanzu me zai faru in kai ne za ka koma ka je ka ce ma bakin to wansu sun zo sun ce she su yi kaza da ku haka za ka yi ko ya za ka yi yanzu laula wala kuwata illa billah baki kuma na cikin gida suna jin ana neman su har ana neman a sallake to wurin ne Allahu akbar Allahu malam umar daga nan shi me faru qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasuru فأسر بأهلك من الليل ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد إلا نعم إنه الله أكبر ليس الصبر الله أكبر الله أكبر قال موسى جامو جي ورنا ما المسكتة هنا أشفقت الملائكة عليه ورنا دم النبي لوت كي تفهم ينا تتي مسو هؤلاء بناتي هن أطهر لكم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 yana fama ita da su fa an ce ma ya bude kofa ya bude musu kofa she jibril ya ce ma lut ya ce kalu ya lut lutu lut ya lut she juyo she ya ce masa me inna rusulu rabbik da ni da kake kallon ga da wannan da wannan manzanni ne ni ne mala'ika jibril ga mika'il ga israfil allah ya aiko mu saboda su dama su muke ne ka kawo kansu sun sun da ya kira ruwa kan shi zai kare inna rusulu rabbik mu manzanni ne a'a kai ne wa yace jibril ke gaban ka jibril kai ke ga ce ni kenan a ah, ni kenan ni na ganka tun kan hanya muna zuwa ina dai ina son dai kur ka tabbatar mu ji maganan kamar wato tun da jibril ya zo iske shi daga gonan nan shari'a kenan ana shari'a kenan ana shari'a kun gane ko ana shari'a ana tabbatar da hukunci ana shari'a na tabbatar ana yanke hujja ana wa idza Allah ce ubangiji Allah ke muna bayani cikin suratul la isra ubangiji Allah na gaya muna idza aradna eh, na'am farkon ayan ne Eh, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa fiha fa fiha fa 'alayha alqawl fadammarnaha tadmira ah, mu Allah ya aiko ya aiko mu ne su yi gaban mu mu gani yasa shin da kan halakar da su shin da suka yi shegantakan guda shegantakan ma kan manzannin Allah ikon Allah wato suna siyan fawo su yi mawan siya duma wallahi kana cin mushe in kai wasa ka je ka ci na kaje ka ci abinda ba ci eh aka wani wani wai kowane dare ya kawo mata kowane dare ya kawo mace kowane dare ya kawo mace ya kawo aljana eh haka ne kawo aljana eh aka ne kai komi kaci komi kaci ce ya ga gamon shi yanzu yana gudu ma bai yayi yayi ne tun da safe har dare tun dare har da safe ka zuwa ko ina ai ka ce kai ne to ka gamu da gamon ka da to shi sabayalla sun yi sun yi sun yi mabaki suka yi ma yan su suka yi suka yi karshe karshe fa manzannin Allah suke nema su yi musu shi jibril ya ce inna rusulu rabbika mu manzanni ne na me rabbika daga ubangiji shi yasa shi annabi jibrilu shi ma manzo ne ko ba manzo bane eh, manzo ne yace ya lutu innaka ta'wi ila rukuni shadid yace lutu wallahi kana ga kana ce musu kaman da kana da wato kakkarfan majingina to ai kana da shi kuwa ce wa kenan yace gani nan jibrilu na bayanka ga israfil ga mika'il ai magana ya kare she ya ce musu ne yasilu ilaik abin nan annabi lut lan yasilu ilaika kai ba su kai zuwa gare ka abin da ma muke so ne annabi lutu mun ga ka kulle kofa kana faman tarewa khalli bainana wa bainahum bude musu kofa su shigo Allahu akbar dama su muke nema faduwa ya yi daidai ne an ce da kura ya ga bakar akuya shi ya ce ya ce maraba daga sassa ya ce dama ina ci ina cin fari ina cin kaza shi an ai kasan dabba shi an yanka shi ko da an yanka shi na ji a gasa da kura ya ga baki ce ta wanga ta zo ga sassanta wanga an tun gasa ta <laughs> maraba daga dama ana neman ku shekai da kanka kai ne ka zo ana wanted ana neman ka wanted misali ana neman ka kai wanted Accra kai wanted Kumashi kai wanted ko ina shikenan ana nan Central Police Station ana shega kanan ka zo ai da ma magana ba yanzu ba shan ji an yi wani yawo ba ya sha sa maka an kwa shiga da kai to dama they were already wanted kun gane ko eh, an yi su yi wanted shi kuma ga sunan sun zo su da kansu suna nan shi suka ce halli bainana wa bainahum abinda muke so ne fita tsakanin mu da su shi annabi lutu ya kofa ya ce ku shigo shi suka shigo pa pa pa pa jiki na rawa ga ce ni za ni farko ni za ni farko ni ne <laughs> ai ya kamata ku bar mu gane abin da ke faruwa idan an ce da ilai ni zan je farko ni zan yi kaza malam shega suna ya to ina kuke baki baki suka ce ga mu mu me faru shi jibril doki hannunsa ya shafa su wallahi suna kaiwa no jibril ya yi shafe da ya shafe su an ce shi suka makance gaba da ga ido fa wasu gani wani suka ce ba sun makance ba ne ba sun makance ba ne allahu akbar allahu akbar ba sun makance ba ne da jibril ya yi haka she kumatun nan nan kuma kumatun sun ga she yadda kuma kumatu nan ya yi haka kuma nan ya yi ya shafe duka she kamar duwawu ba ci, ba baki ba ido nan duka guda ne duka ya shafe kamar duwawu ci sallah إيه ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر راودوه عن ضيفه suna shegantaka suna seduce mutane suna kwana da mutane she suka ta suka ta karshe na karshe jibrilu suka je su yi da jibrilu kai jibrilu ya kwanta kai da shi ah shai huska ya zama duwawu shi kenan da aka yi aka malam sai suka fara mutum ya yi ba mutum ya haka ba baki ba hanci ba eh imamul kurtubi haka yace yace sarat a'yunuhum sarat a'yunuhum kasa'ir alwajhi la yura laha shaq hmm, ya shafe ne ni nafsan wannan akwai da suka ce wai sun makance akwai ruwayan da ma yace kama sun shigo amma ba su ga jibrilu ba mun gane ko to amma wanda ya fi dadi sosai ne an shafe ido an shafe ido shi sa da aka shafe ido shi nan da nan duka suka yi guda shi suka fara da mutum ya taba bai ga baki mutum ya taba bai ga ko'ina shi suka fara annaja annaja fafi baitu lutin sahara annaja annaja fafi baitu lutin sahara suka sheka da gudu suna ce ku taimaka muna o oh, ku taimaka muna malumman bokara gidan annabi lutu malumman bokara gidan annabi lutu <laughs> fafi baiti lutin sahara annabi lutu ya su da ya shafe kare shi suka ce ma ai annabi lutu za mu ga maka ba wanda zai ka mu mun zo ne don kariyanka Allah ya aiko mu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaika ka haka sha Allah ya ce ma annabi lutu فأسر بأهلك بقطع من الليل فاسر بأهلك بقطع من الليل شو أكوي قراءة فأسر بأهلك بقطع من الليل أكوي قراءة كما فاسر بأهلك بقطع من الليل فأسر الإسراء تفيا دري سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام تفيا دري شيني الإسراء al-isra ko kuma asra wa sara asra wa sara asra sara awwalal layl wa sara sara akhiral layl in an ce asra ya fara tafiyan dare amma dare na shiga ya fara in an ce sara ya jira karshen dare ya fara in an ce sara ai sara fin nahari ya yi tafiyar rana kun gane karatu shi yasa Farkon baina asra wa sara wa sara bai yiwa ka ce asra fin nahari ka fadi asra Laini, laili sara fin laili nahar kuma sara fin nahar shi ne larabci don ce turanci larabci wannan shi mai me ne larabci shi suka ce fa asiri bi ahlika bi in min al ka dauki danginka baki daya da danginka da wanda suka yi imani daga fa asiri bi ahlika bi in min al ka ka gare da su ku yi tafiyan dare da su a cikin bikitu'in minan layin ai juz'in minan layin yankin dare ku zabi wani tafiya ku shirya je ka gaya ma kowa za yi azaba azaba dai sauko shi sa a wuce a fita sai ya ce mai me. wala yaltafit min ما شاء الله بارك الله فيك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت أي بمعنى لا ينظر أحدكم خلفه shi jibril ya ce ma annabi lutu in kuka fita ka gaya ma duk wanda za ku fitan nan in suka fara kallon gaba ka a juya ka yi haka ka yi haka balanta a ta kallon gaba kun gane ku tafsiru min tafasir والتفسير يقول ولا يلتفت منكم أحد أي بمعنى لا يتخلف منكم أحد كوا يبرجدا كربون يسور جدا وانجا جدا كوا يسور garin ga karo ne saura gaya ma duk wanda suka yi imani da kai in ka da ku fita kar wani ya ce kamar ni zan zauna gida na ba na. garin gaba da Allah bai so zai kona bai so garin da kai luwatin nan Allah zai kona ta amma shi ya ce masa illam ra'atak ka dauki kowa shi dai kan za ka kafta da ita bata tafsirun min tafasir والتفسير يقول إلا امرأتك أأ تيما كوا إن أكا تكلم غبا a أكلي بايا أما لم يتو كاكا تيما مغيا مكبو maganan da za nasihan da za mu gaya maka ka musu nan matan ka kurinta su ba ta juya domin cikin listin mu da zamu yi azaban nan sunanta na ciki number one tana nan tana ciki yasa mun tun gaya maka kaka zai shi ce to ba damuwa shi sa da zai kwashe su shi kwashe su duka baki daya na shi suka kaman annabi lutu na tambaya me yasa mata na ita ta juya shi suka ce me innahu musibuha ma asabahum innahu abinda abin al'amarin maganar shine magana guda musibuha ma asabahum abinda zai shafe su nan ya shafe ta lafiya ta yi irin kafircin tana son su tana jin dadin ita da su suke komi barin ga muku kun ga matan annabi lutu na ga muku ba ta yi alfasha ba ko ai ba ta yi alfashan wani ba amma me yasa da kara ta ciki saboda tana jin dadin masu alfashan tana supportin su sannan tana disagree da mijinta sai sa mutane na shirka suna aikin banza kana supportin su kana kare su in ana magana baka so ai magana nan kai ma kana cikin su kana cikin su masu masu dadi shirka dadi bid'a kuna jin dadin mu shirkai yanzu ma wani ya ce malam tun da ya fara ma bai batun dalika ba zai shiga ciki ina eh, yi ko ya kan kare shi na yi shi na yi innahu musibuha ma asabahu abin da zai same su na musibuha ya same ta lafiya Allah san tambaye ku ita namiji ne abin da suka yi na tayi wani ko ko mukaddara ma madigo wallahi na tabbatar madigo ma bata taba yi ba ba bata san alfasha ba amma tana jin dadi masu alfasha baka maulidi amma kana kare masu maulidi baka da rika ma kana kare masu da rika ana magana bai maka dadi kuma baka tashi ka fara babatu ku ji duk wanda suke batun usulubin gafa she an fara kalu she an yi maganan kafirci bayan maganan kafirci an kare she wani malami yayi karfin hali zai kalubalance she a ta kalubalanta sabtu usulubi ba ku lura ba ai duk lokacin da daga usulubi ya tashi ba batun usulubi bai tashi wawo she lokacin da wani mushriki ya shirka yayi maganan banza kamar misali misali ai shekaran jiya da aka ce gwamnati ko ba ka ba sannan ka zo ka yi magana kuma in an ga mutum an ga Allah in baka ga manzo Allah ba ka ga wani cikin ganin ga ko kuma shi ko akara ka ga me ka ga manzo Allah ka ga yanzu haka batu usuri bai taso ba da aka kai hari inna alhamdulillah wando wato uslubin dawa ka ga uslubi bai tashi shi lokacin da ake gwagwarmaya da yan mushrikai kullura batun usulubin ga kullura dama in kuma yanzu kun ce ba ku ga lura ba daga yanzu ku sa maka ku aji batun usuludin ga bai tashi she mushriki yayi shirka an maganan kafirci malami ya tashi zai gogorma she batun usulubi ya tashi ba ku lura ba wato bai tashi she lokacin da za a yi gogorma da mushrikai she wani ya tume sai ya saka maimakon ma mukadarau maimakon akwai masala ma taimaka a yi gogormaya in an kare anas ai karatun nan yayi zafiyo da next time da ya taso kaga ga yanzu mun gama da su amma next time da ya taso da mu yi kaza mu yi kaza mu yi kaza bala shi da adalci ba a she kafa tebur wani ma bai wazi wallahi wani bai zuwa kan facebook ga she an fara gwagwarmaya da mushrikai she zama malami facebook she fito saboda Allah kuna munafunta Allah ya kyale ku ya kyale ku matan annabi lutu ba ta yi ba ba ta yi ba amma tana jin su. shi ne bahaushe zai ce dadi liwati ita ba ta yi amma tana jin dadi masu yi tana bayan mutanenta kana cikin kumashi kana cikin ghana kai ba kai baka gari kan baka shirkan baka komi amma kana jin dadi su kana ka mutanen ka ne kana jin dadi kana sympathizing da su in suka taba Allah za a taba su yana damunka ana magana su ma kana jin haushin mai magana kana fama maka mai makirci don ana magana yan bid'a kana fama kana yi to Allah ya ce innahu musibuha ma asabahu ku yi hankali mu da muna gwada wallahi na rantsi da Allah muna godiya wa Allah bangaren da ya aje mu inda muke ga bamu da na sani bamu da na sani wai muna wurin ba sam insha Allah insha Allah wallahi ba mu da sani kuma ina roƙon Allah ya ga da dasu taso yadda da su kalubalanci bid'a yafi wanda muke yi wallahi addu'ar da nake yi kenan wallahi kuma tafiyan mun ga duk wanda zai munafunci tafiyan Allah ya bayyana mana shi tun ba mu kai nisa ba domin in Allah ya kyale shi bai bayyana shi ba ran da Allah ya sa ba mu ya cuci tafiyan ba gani ba ta sa duk wanda zai muna barna Allah ka fidda shi tun tafiya bai tafiya ba amin eh, kowane ne na gida ne na waje ne masoyi mu ne ba masoyi mu bane kai Allah duk wanda zai muna tasiri cikin dawo ga karba mu da shi wallahi kowane ne wallahi kowane ne in dai ya in dai alaka mu da shi ya taba da'awan ga to Allah ina roƙonka ko da in an raba mu da shi mun mutu to an raba mu mutu wallahi mu raba mu mutu ina muku magana ga magana wuta ko aljanna kenan إنه مصيبها ما asabahum sai da yaji aka ce abin ya shafe ta she ya ce to yaushe dai azaban inna sai annabi lutu ya ce ma jibrilu to yaushe ne she ya ce alkawarin da Allah ya bamu nan ga da ke cikin littafin mun ga asuba ne sai ce a'a yanzu ga sunan nan wani asuba kuma sai ce mai annabi lutu asuba na nan yana sau yana kusa kusa yana ba aka ga dama asuba ya Allahu akbar Allahu akbar to shi suka fita da suka fita suka kare annabi lutu ya fita jama'an suka fita matan ma an fita na zamu a da ta shira mu sai na zamu wallahi muna zaman zaman mu kai bakin da sun zo za mu fita kaza kaza yace shirya mu ce aka shirya aka fita ana tafiya cikin dare ana tafiya cikin dare jibril na sobe yana sobe su to zan tambaye ku ba Allahu akbar Allahu akbar inna maw'idahum as a'a shirya ya buga eh ikon Allah ni yanzu na gani ba ba ku tare ni <laughs> ikon Allah eh banga kuma kun tashi kuna fita ba shi yasa min kaman ko yanzu aka buga karfe biyar to shi kenan mun kawo karshe kenan na yau ga jibril na sovens yanzu zai muku tambayan ga next week mu zo mu ansa jawabin <coughs> daren da me yasa bai azaban ba ai da ya yayi azaban dare to me yasa aka jira she lima lima anzuruhum ila sabah me yasa aka bar su zuwa asuba ga ga wasu malama zuwa asuba saboda ana son su yi kwana har su kai asuba su samu nasuwa kuma asuba kowa na nan mata na kwance miji na kwance sun rungume ma juna sannan yan liwatin na ma wasu suna yi hasun kun sun gaji sun kwana hasun kai asuba kun gane ha ah, wasu malama suka ce saboda kowa na kwana kuma kowa na gidan shi she wasu malama suka ce a'a azaban Allah Allah na Allah ya fi so inda maka azaban nan ya zo maka shi gaba da ya firgitar da kai ga azaban firgita ga azaba kuma ko ga firgita ga me ga azaba shi yasa ina muku maganan ga su yi kwana wayansu ma sun yi daren nan har sun kai asuba asuba ya yi jibril bai tanka asuba da asuba ya kai malam musa da asuba ya kai kana ji da asuba ya kai amma kan yi bayani asuban nan da ya yi kyau kwarai malam umar ya muna falon ma ja a muruna ko malam umar ba mu falon ma ja a muruna na جعلنا عاليها سافلها نعم جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها نعم kun Allah musawwamatan inda rabbik ظالمين ببعيد الله أكبر الله أكبر فلما جاء أمرنا جعلنا aliyaha safilaha. kanun labarai sabon sati da asuban ya kai barin jamukun gasa na mutashi da asuban ya kai she jibrilu she ya tafi. wato daga bariya tun inda sadun ke farawa shi ya dafi da fukafukinsa ya kama da ya kama shi ya je nan ga kuma ya kama da ya kama shi daga su ya tuma Allahu akbar wallahi da zai tuma eh da zai tuma ko kara guda ba ji ba karan kamar ai in da daga abin wani abu na ko ba abin da ya motsi komi bai musi ba kofi bai musi ba wani tebur bai fadi ba ya daga su ne kamar da dai kaga an daga ka na dago wani jin dadi kamar da amarya ke daga miji ke daga amaryan shi kaga ai <laughs> ka san daga wani jin dadi ne shi ka daga ta kowa da karfi kana jin dadi daga ya daga su kana ji shi yayi sama da su suna jin dadi suna jin dadi har yayi sama da su suna ji kamar file ne kana ji shi shi yayi sama da su komi bai faru ba suka ji daɗi har ya kai sama na farko mala'ikun sama na farko suka ji karan zakaru suna kuwa Allah suna cikin kwanan shi gaba da shi ya juya garin yana juya garin

wa ma hiya min az-zalimin bi bai Allahu akbar Allahu akbar je nayi maganan wata nan ga mace malami ta doki ciki za ta hayu in ba mata operation ba ta yi nakuda dokta ya ce ta mutu wallahi samari Allah saka muku da alkhairi jama'an daru hadisi, Allah saka muku da alkhairi wallahi shi wani ya ce malam ni na doki nauyi wani ya ce ni na yi kaza to abin da nake so da ku yanzu shine wallahi wallahi halin da bauyan allah nan ke ciki da mijinta yana da ban tausayi mun ba su kudi a ji a yi aikin gobe insha Allah amma abin da nake so da ku ku bar mu tausaya musu ku nemi abinci da za mu ba su a sai ma yaron abincin da zai ci wanda suke a ba wanda zai ba da kudin kaya ya ba da kudin kaya kowa ya duba abin da zai yi da sun fito hospital nan ko mu yi mu taimaka musu da wannan abin shi sa Allah saka muku da alkhairi ubangiji Allah ya tausaya muku Allah ya marayuwan ku albarka Allahu akbar wane ne na farko wa zai bude kofa wa zai bada 20 siri 10 gana siri 100 gana siri kawai mu tattara mu rufa musu asiri duniya da lahira mu rufa musu asiri akwai wani soho kuma soho ne fa wallahi yanzu kan na muku bayani shi ma wurin kwana shi da iyalinsa babu wanda ma ya ce zai bani daki ya ce malam na ba shi daki amma ba ni thousand thousand gana siri in ba shi daki sauran ka tabiya kadan kadan jiya ma me shi ya biyo ni ya ce malam kada ba ni thousand na ba shi dakin ba shi mana ya ce malam an ya shiga dakin problem ne ba ni thousand ya shiga dakin <laughs> sai yana da gaskiya ko don da ya shiga shehu cire ido ko aka muke zango cire ido Allahu akbar to Allah ya saka muku da alkhairi don Allah ku hada karfi da karfi Allah kawar mu tausaya wanda ma zai bar mu samu kudi mu sai mata irin mu sai ma yaron nan kan ya zo duniya kenan mu sai mai eh, shi lactogen ko ya ke kira ko SMA e ne ko eh SMA e. wani ya bada kudi a sai SMA e nan eh, wani kuma ya bada kudi a sai irin kayan jariran nan eh, kuma mu rufa musu asiri mu ma Allah rufa muna asiri aikin kenan in ka rufa ma dan wanka asiri Allah ya rufa maka asiri man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah ku yi hakuri yau yadda na jima sabon sati da iko Allah ba zan jima haka ba eh insha Allah kan karfe biyar duka na tashi insha Allah karfe biyar duka na tashi karfe shida na tashi insha Allah insha Allah karfe shida kan karfe shida duka na tashi da ikon Allah Allahu akbar kusa hannu aljihu ku taimaka fi sabi balle mata akwai ta bauyin Allah da ta kira ni za ta yi taimakon ga ta ce malam na haifi yara daidai takwas ban taba samun matsala ba shega wata da ta zo da guda da matsala to ina ro zan ba da wanga kudin ga godiya ga Allah wallahi haka ta ce ne ta ce malam zan ni na haifi yara daidai takwas ban samu matsala ba shega wata da ta zo da kwaya daidai da matsala to dan ba ta taimakon wanga kudin ina mai godewa ga Allah in Allah ya baka irin wanga zuciyar malam magana ya kare Allah ya kiyaye ku baki daya ya yi ku albarka ya saka muku da alkhairi bayan fi sabilillah ku taimaka fi sabilillah ku taimaka masu 100 dollars 50 pounds duka ku bayar ku taimaka fi sabilillah yau da gobe shi Allah ga mutuwa ba lokaci ba lokaci ba lokaci ba lokaci mu gyara ramin kabari mu kun gane eh mu gyara ka sai riga mai kyau ka haya wuri mai kyau ko ka gina mai kyau ko ka hau mai kyau kabarin ka shi ma gyara shi ka muje mu saka kaura. eh yi kokari ba in ka shiga ramin kabarin na aikin kirkin shi za zo maka da shi shi sa don Allah kuma mu gaggauta sa hannu aljiwa taimaka fi sabilillah Allahumma arina alhaqa haqqa warzuqna tibaa wa arina albatila batila warzuqna jitinaba la ilaha illa anta subhanaka inna kunna min adh-dhalimin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 أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لعبدك الشيخ توفيق وارفع درجته في العليين